eh akan bakar lawa ina gajiya lafiya lau ai ni ba kyauta mun ba alquran ba kyauta mun ba haba kar bakar lawa haka maka da kai bacci bacci yanzu ba isa ta gida ya koma inda ke san gida a kwata a kake rayuwa daga a taimaka min kuma sai ka je kai ma abin da ba shi kenan ba kuma addu'a kamar yaya Au, a da kai suka jama'a suka zo, eh, to kare ta su jari. Kawai, sai, eh, eh, sabo ba sabo bane. Eh, kawai abin da na ciki nan Wai, ina yaran nan ne. Suna nan ciki suna ta faman kuka. Sun ce ka wulakanta su ka tozarta su ka ci musu mutunci. Ah, me abin cin mutunci me abin tozartawa. Imagine ni ba abin ban yi shi don cin mutunci su su sun sani i love them ina son su fiye da komai a rayuwa burin uba duk inda yake ga yayi wa ɗayarsa mijin aure is kamar kana cikin zuciya amma lokacin uh, yara wanda suke za su mu matsala uh, in ni na yanke na yi resolving a kona aboki na alhaji musbawu ina tunanin za ki san shi kamar kana zuciya na wanda kuka zauna a germany ba germany of course mm. to ina ga yan hakan shi zai bani kwanciyar hankali zan kira su yanzu in zayyana musu abin da na yanki ta su shi ne na kenan sannan albashiki kuma sai in ɗauke ki raka na gurin ajiya in je in kare mata bayani dalla-dalla saboda Allah hajiya a gabanki a zauna a yanke bagana ki kawo shawara za a bi kuma ki ba su su dinga wannan maganganun banza a gabanki wai to me kake so in ce waye a cikin ku ce ba zai je kawai ba who is that person tell me what is that my real daughter fadila or a duplicate of name a uh, fadila to da kai ma ka sani fa ƙauyen nan ba shi ne karo na farko da yanzu za a kai ni ba na taɓa zuwa fa kiran ba shi da daɗi kawai a je da aisha ke kina ce wai ni a tafi da ni ƙauye ni na fi son zauna a village mm, ke ce ba ki taɓa zuwa ba ni an taɓa zuwa da ni muna karama shikenan kawai a kai mu kawai tun da ba look you must go away whether you like it or not you'll go ni fa isha ba zan je ba ke ne baki taba zuwa bakin gaya wajen yake yawa alhamdulillah ga babu ta zo kai salamu alaikum alaikum salam yawa ya na ganku duk kun yi zaune haka kun yi jigum jigum kamar masu zaman makoki ya duka that wai wai ba za su ji koyi ba

ka tafi ka je samarin nan da ke suke tarawa a kofar gidan nan suna dandazo ka je ka tattaro min su ka haɗo da mutan gari kaga da gurgu da makaho da kutare da waɗannan samarin masu tukkaye duk ka tattaro min su ga baki ɗaya kam ni kuma zan je kofar gidan in je in ja daga ka gane ko in rufe ido na in ɗaure matse ido na gam wallahi duk wanda na yaba hannuna a kan shi shi za a aura ma yaran eh? Dadi za mu tafi kaddare mu je a hanya mu tafi mu je mu je mu je mu je zan doki baki na mu je dadi bye mama saka bye bye dakta dakta dakta kana masa mawo dakta dakta kai kai a gaskiya tafiyar na ku ta rana of course ai har hajiya tana cewa wata kila fa kun fasa ne sai mun neme ka waya shiru well done alhaji musbahu dakta dakta dakta ah, hajji amina am dakta ya hanya ya gari lafiya lau how are you today kun so lafiya dakta dakta ah, sorry kasan na saba da wasu life gaisawan mace na miji ba ni a wannan muni su. Eh to wannan ai ba al'ada Amma ko nan shara ko? Yes. It's very good, very good, very good. Don't worry. Look at my daughters. Hmm. Sannun ku. Sannun ku yara. Hi dad. Hi mom. Ba respond. Ba ta ba sa ba sa respond ba. Amma ba ta jin Hausa. Idan yaro ya ce hi, kai masa kace hi. Ya kuke? Lafiya lau. Let's go inside. Ku shiga cikin gida. Let's go inside. Dangana. Dangana. Daji. Rana. Rana kuma. To kuma shiga cikin gida. Kuma je. Ai ba kuma shiga cikin gida. ko kuma hajiya kamar yaya hajiya ku shiga ku shiga amma yanzu da irin wani ga hanyar nan dana wai dan ma baka ga ɗayar bace nan da ta shige wata muguwar mai kyau ciyar yanzu ka ganta tana tafiya da kasan maciji haka nan take kyakkyawa Allah na ai wannan din ma dan wali ai wannan din ma kyakkyawa ce duk da dai ban ga wancan din ba ba gani hawai guwa ta tana dan yi min murmushi kai da Allah dangana ka ji wani zancen banza zancen wofi tuban da ne na je na kirawo ka ka zo ka gani kai take wa murmushi ko ni take wa murmushi kai ba yanzu da ban je na kirawo ka ba ba. na sani kwantar da ka mutum yana ai ban ce wani abu bane eh ai abin da na kalla an da ka ce wancan din tafi wannan kyau ni wallahi ko wannan din ma na samu wallahi ne ai ban tabbatar ba tukuna bari za ka yi sai na tabbatar tunda ni na so maganin harakan nan ko idan na zaɓi wacce zan zaɓa in ya so kai ma sai ka ɗauki ɗaya ni ka ɗau wancan din ka ban min wannan din wallahi ta min saboda in ka gaida ga ta dai zuƙeƙiya ka haɗa da gidan alaji gujilli ga baƙin hali ana maganan matan arziki kana maganan abin nan kana ganin abu kamar shorudo tana eh. nan a dungule ciki mace wai ciki tumbi kuriya kenan kuma eh, eh. to ku kuta ka kitiga kuma dan haka alajin tiwa alajin tiwa hajiya alajin dai ko hajiya ai kyakkyawar mace ce kai ai billahi alajin banda auren dole akai wa alaji wallahi irin dai auren irin ga kare ga abun nan wallahi sai dai ta saboda kudin shi a ba na ai magana ce ta gaskiya ka ba gani kana tare da hajiya na rantsi da Allah haji wallahi alhaji ya faje ki dangana kar ka tabo hajiya ina ga muku wannan zance dangana a ah. ma ai magana ta gaskiya Allah hajiya mata ka ci dai na ci mata mutunci amma ka duba hancin hajiya da Allah dangana ce ka ci gaba da aikin ka Allah ni bari ne ji kaga ai ba kai nan ba ma za a ai sai Allah da Allah mu je in ina hakuri dan Allah mu kuma ne zan je in ka ci wanke in na gama saura daya ka ta sai dai aka shanya ba ne wani kiwo da Allah Fadila da Aisha yes ya wajen gidan na Nice. Yawwa Aisha, ai gara da kika fassara mata. Dan mu ne nan ba gidan turawa bane. dangana dangana ina ta yana ka duwa kayan nan ka gani sun dai yi ko dan na ga wani ya matsi ya matsa suke kasan tsohon ajiya kai wallahi mutum ya kyau? na rantsi da Allah to inda za ka nemi ka dangana kada ka furce ni ka rubta ni mu je ta wajen tawa ta ce kai take so haba mutum ya zan yi maka haka ai tsakanin da kai babu ƙarya wallahi kai kyau amma ni duba ni ka gani yaya ai dangana kai matsalar ka kwalar riga ne baka iya gyara ba hmm. duba kwalar rigan naka baka gani yawwa kada mu je ka samu samu matsala ba san wannan ita ce damar mu ta ƙarshe idan kuma muka zubar da penalty shi kenan amma za mu yi haka ai ka ta an ce baban samu shaƙin mu kuɗi da irin kici wannan ne kai dangana wai da ma baka ga uban nasu ba kenan ai uban nasu kana gani ka san irin tsohon yan bokon nan ne ma'aikatan gwamnati an tara kuɗi an tara kuɗi an rasa yadda za a yi da su Kuma mu je mu kwashi namu rabon mu karɓa kafin baba na daura ya riske su. Ah, Fadila. Yep. Aisha. Yes. Ga Rabiu dan wata. Da Salisu gana. Dad. A ah, waɗannan yara guda biyu. Zan ba su mota ta guda ɗaya. Wannan wanda take bayan gida. Yau. Ku ɗauko ta ku wanke duk inda suke bukata za su tafi ko za su zagaye gari magai su magai su kowa da kuma idan suna bukatan wani abu mm. ni sun kira ku ku dauka kamar ni ne na kira ku kuna ji ku da gudu ba a ke su ku zagaye su da gudu ba sai dai duk inda su tafi ku jira su a wajen in sun gama duk abin da suke yi ku dauko su ku dawo da su an gama an gama alaji an gama Hmm. Na'am. Sun sayin da ake sai da ice cream? Na sani. Eh. With cikin boga haka? A'a, Aisha, wannan ba inda bai sani ba a gare Aji mu fa ya fara zubewa fa. Wai an kamu ne fa nan wajen wai don mu zaɓi mijin aure. Ah. ah. Ha. Ha. Ba gani ba. What do you know? ba wani irin azin marasa mazajen aure ba ana da shi kawai dai ah. ba gaskiya ba ne mama mamana kawai dai me kawai dai me kawai dai azin irin ba ma son mu kula su you know ne ba wai irin ba ma son mu kula su amma ina da samarin ah isha gabaki ɗayan sun na faɗa miki fa Ba auren mu za su yi ba. Ki san me babu a garin nan ne? Ni fa ina so na je filin folo ko da na hau doki. Me? Sai cije ki. Eh, no, babe. Ba fa doki na ce ba doki. <gasps> Ok, Argentina? Yeah. <laughs> Kin ga tsaya. Ki zama ne? Ki cikin baba ke so ki ciyo. Syny słyszeli, co wtedy od mnie. O! Hajsem za mamiłam ci bola. Za mną jeszcze. jira ka zaɓa kar ka zauna ka nemi ruwan ido zaɓi wacce kake so a cikin su ai dangane ba za ka gane ba ne gaba ɗaya matan ne a yi dole a yi ruwan ido a kansu saboda idan ka duba ta faɗi na can akwai kyan lebe ita ko ka ga aisha akwai idanuwa masu kyawu kaga ai dole sai mutum ya nutsu kai kan ba ni to yanzu dan Allah ka sauri ka taba ni dai ka dauki za ka dauka dan mu fara yakin neman zabe hmm, to da dadi babu dadi kai to dadi kawai dadin da bambancin da nan kauye ne can kuma kaga gida ne ah, ah, na zaɓi fadila eh fadila ita din ka zaɓa kar a zo fa in an jima ka ce kuma ka canja na riga na ɗan wancan Ah, kaga daga nan daga nan ah, kaga ah, kai na ɗaya a madina madina ok madina to ni ban mun aisha kai ya yi rigin zai kyakkyawa ce na kago kawai mu gansu ga mu ga mu ga su eh? <laughs> no suna da kirki sosai bayan haka suna abinci mai daɗi kowa ya musu abin da ke zuciyar kowa yau yanzu ba kuwa Aisha ga tana tana danna waya. Hi, ta ce hi. <laughs> okay to. Bye bye. So da Fadila. Kun ce a hada muku gurusta kuma an hada da shi ku ba. Ku zo mana ku zo mu je ku ci. To, okay mom, ga muna. <laughs> Ina za ku kuma haka? Sallah. Sallah za mu ci. Wata da banke na taku. Ah, ai. Ai, ɗaya tana shiga ɗaya ne hajiya. Sallah. Kin san yanzu la'asar ɗin sai a kira ta uku da rabi zuwa hudu haka sai a haɗu. Eh, za mu haɗe ne, za mu haɗe. Yanayi ya canza. Kaka yi ke. Muna ya kira. Sai an ji ban. Ni nike magana da kai kana gai da wasu? Kai. Ku zo mu je ku je ku ci abinci. Amma tsakani da Allah tsaka. wani ai yana to kuma ka'ida yin yanewa hajiya guga bai fitowa ai shi masifa sai kuma duk abin da zai taba ba dangana aka muka da kai dangana ai ba aka muka da kai ba dangana saboda hada ma ka hade duka biyu kawai ka duka ba dai ka hade duka na hade duka biyu ni ba mutum mace hudu bane kuma wa ga an daura ma aure da ita cikin su tambaya suke kana ina nace kana can kana guga ka'ida in kana guga hajiya baka sauraron kowa mamanka ta zo nan gurin ran nan aka yi magana ka ce aikin hajiya aka kai ma idan alhaji ya aike ka ai da zaran ka zo da mota riyad kake da shige ciki to to to shikenan to gashi hajiya ai ban gane irin magangan amma ba damuwa so ka iyaye na ka gane abin da nake magana akai gaba ɗaya mun gaji da zaman cikin gidan nan ne ka gane so shine muke so ku ɗan ɗauke mu ko da gobe ne sai ku fita da mu yawo cikin gari hmm? kamar ina da ina kenan za a kai su. Kamar club haka? Ko kuma hotel ɗin da yake da swimming pool. Saboda mu can muka saba zuwa da samarin mu ko? Ah, baka gane me take nufi ba ko? Mm. Sorry. Am tana nufin wajen wanka. Hmm? Ka gane wajen? Wanka. Eh, eh, to. Mu anan dai akwai muna da kududdufi. muna da muma muna da falki muna da kududdufi akwai ramuka ah kogi haka wanda ake haduwa a wanka a za mu kai ku akwai gurare daban-daban akwai mandalas akwai wandalas akwai gamji park akwai green park duk za mu kai ku nan ne manyan gayu suke haɗuwa sosai ana ciyashewa a kamar yaushe ne kuke so a kai ku saboda ni ne zan fita da ku tuka kun kai ku duk inda kuke so ka kai su ina Ai mota hajiya ta lalace. Na gani ne dai da mota a gidan nan yanzu. Ku tsaya da Allah. Gaba ɗaya mu haɗe haɗa Saboda tafiya zai fi daɗi ko ba haka ba? Allah ya miki albarka. Ai da dungu za a yi mu ba a so a je da ni. Ah. Amma kin san mene? So, gainan kaman ba su da matsala, matsalar su guda ɗaya talauci kawai da rashin karatu kin lura haka to duk dukun zamu kai sai ina kace wanda nan wancan can to ina ne gurin bandalas ina ne gurin amma dai sun iya hira ba kamar irin samari da suke zuwa gurin ba sai shege karya. <laughs> to ai ni ki ji suna dan wani bashi bashi suna wani dan wari wari ba kai wallahi ba dan sun iya hira ba ba zan iya tsaya kusa da su ba kai ah a duk wacce dai ta yi magana wacce ta yi magana ana dai ban yafe ba Allah ya isa wace ma ana maganan ka oh my god kace aljana kace aljana kace aljana aljana ta ce ta gaya mu ah, bai aljana <laughs> na ya fara ciwo oh. <laughs> oh my god, wai aljana ko me aljana oh. dear uh, gentlemen, you are highly welcome. Thank you. Thank you, are good. Uh, alhamdulillah. Hakika duk mutumin da ya ce yana son naka, ai naka ne. Kuma hakika zuwan ku wannan gida <clears throat> ya ba mu farin ciki da jin Lalle. So amma before mu je ainihin ita kan wayannan waɗannan yara ina sa ɗanye bayani kusan duk abin da ya faru taho irin waɗannan abubuwan suna faruwa to lalle lalle ina da kyau ka ba wa yaro dama ka ba shi haƙƙinsa a ah, my children do you have anything, do you have anything to say before i come to conclusion

baba wanga ne baba wanga ba baba baba dole tona da ni siki nini na fi sa ah, fadila aisha ku sani cewa da ni har mahaifinku ba za mu kwa wurin dole of course sai wanda kuke so shi mu ba ku hmm. ah, in kuma waɗannan da suka fita yanzu sun maku shi ke nan kuya a'a ah, ah, zubau wannan magana ma ka batta yanda kai bayanin cewa ba za a yi musu dole ba ni ma da maka niki ya za haka haba ka dai samu a canza shawara nemi duk waɗannan da suke bukata a yi amma look at those look at look at this nonsense um, ugly ugly ugly fifu daddy hmm. kuma ma kaman in ka ko ah in fact of course <clears throat> shi na tsakiya ma ai ya ya fi ni girma kusan sau nawa ma gwamma gwamma ma wa'annan da gefe gefe gefe ai ko ko babu mu ma ba za ta iya auren su ba ba za ta iya ba a irin wayannan ke tuwa ce su nemi wasu zawarawa wayanda suke da ƴaƴa kamar hamsin hamsin arba'in arba'in sa sai ka ce zama masa of course of course ka ce wani zo maye irin wayannan mutanen a america ƴaƴansu ɗaukan suke su kai su museum Eh, eh, eh, na taba ganin sa a gidan zoo. Of course, Kuma daddy, daddy, wannan shi ake kira child abuse. Um, of course. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Uh, muna da magana. Wannan wani irin wani rafi kuma ko ba tsala ba ko kuma Me ke warwa? Uh, akan maganar su fadila ne, dangana yi musu bayani mana. muna so aiko eh. yi bane yi bayani muna so aiko eh eh, eh. muna muna son su za da muna so me kuke muna so wani miskin me kuke so a ku mana muna so in za a ba mu hai mu mu kuke so da mu kuke so ne ko kuma a'a wasu kuke so look my friend go on straight do you love them kuna san su eh, eh eh muna so muna so waɗannan da kake ganin su shi da masu ha no alhaji wannan karan ba shi ba aika ka ba su dama um, my children mm. do you love them kuna son su ha ha daji kar ka dinga irin wannan rubbish in kaman su mana wannan rubbish ne wai okay okay please dad wait na ce ku sa ku a cikin namu ya yeah. kun ga mun yi kama da mate ɗinku na aure? abin mai ko ko don ku ga muna wasa da kutu da ah excuse me eh. tun da sun faɗa haka ko kuma ba ra'ayin su to ina ga a eventually a gaskiya ni ina ga the previous people da suka tashi daga nan gurin ya sai mu canja da su zo su ku aure su wannan da zan eh, ba of course shi kenan wait wait please ku tsaya dad da dai wayannan da suka zo wurin mu ai is better wannan din ko okay ah my friend no tsaya muna waje Allah muna zuwa okay mu din kun zabe mu tsaya waje za wow dalla shi ki oh. daina wannan oh, magana da Allah ah, ji oh, na fahimci auren waɗannan yayan a nan gidan ba zai yi ba saboda first eh, wanda suka zo ku yi neglecting this you rejected them yanzu waɗannan sun zo still you rejected them ku yi neglecting din wannan zuhi an na gani su better da za ka tafi tare da su kawai what are you talking about my friend alhaji yaya gaban ka yin zolbin abu kuma za ka fara daga eh, irin wannan eh gwanda mafi ka that halayen su do all the same da su da na farko ah, ne na ce tunda ba su son waɗannan waɗannan a ba su ok dad ah, is that isha ta ce ba no ka tsaya ka ji ah. in har ana so mai aure kuma ana so mu so wa'annan tedis in ka gane eh. sai dai idan an mana alkawarin za fita da su waje hmm? sai sinful very sinful it's a very sinful a'a no dad ki karasa ki karasa ki As in, dad ka gani in dai za mu aure irin mutane irin wannan sai an yi polishin din su Din tore my dear Din tore ma dia. Indi haka ne it's a very very simple to me dauke su zuwa america yeah ko kai su a dubai ai musu wankan inji don't worry duk kogin da muke da sauran ba sai su wanka san kasa no no no no no ba da yanda za ba da yanda za a ce a kawo ba zai yi is it umar kogin <clears throat> kogin umar umar <clears throat> alki joklo <laughs> hello my dear <laughs> congratulations yaranci yaran ki san samu san samu yes alhaji alhaji inna lillahi alaji inna lillahi ya ya ya ya ya ido na wana gani a ne ya wallahi wa musan zaka fito yanzu ku haka za ku aure nawa a haka za ku kuna kwashe ni wallahi kun kwashe auren ku <laughs> Allah ku kwashe auren ku maliya eh, eh, na ba wai congrats na yarda ke na dau na janye ba congratulation ba ba congratulation ki janye congratulation din na janye an samu matsala